ko da an yi ma'aza zai balle maka ne kira a kyala soya su kawo tashi kabiru yau wa yarinya lafiya da ba gajiya don lalata kuma muna tafiya sai ka shiga cikin gona haka baba lafiya me kake a nan gurin baba muna tafiya da ɗana ne kabiru kuma sai ratsi ya shiga cikin nan wani Yarinya daga ina Tullan gyaɗa nake A nan mun karkara kike? A nan ne. Da gidan wasu kike? Sula Abubakar. Oh! Amini na ya kare yana rancen ma kuɗi a wajena. Kwarai kuwa. Ai ya je da muna kasuwanci tare da da komai. Nawa nawa ne gyaɗa? Naira goma goma ne ba. A to ka gwangwani biyu ka gwangwani biyu. Abun. Yau to kin ga yaron na nan Around the rage na gaba Don na cikin ji suke aiki Rungume shi Ka tsaya mana Wannan ka rungume shi Me yasa kake yin wannan shashanci ne muna tafiya da kai ka kai ka tafiyar ka Baba zuba a to haka ne kai yarinya mai hankali da ba su wannan har da abu gaba da yawa ya ba ko ba ko da kai jarin ki dan masu yin abin nan ce ne eh kwarai kwa nace ma aini ma mutumin na mai hamsin nan ce hanyar sa nan ina ina da daga miki ni ma Allah ya hore mun wadata eh kwarai ina da halin siyan motoci kawai dai ba ni da sha'awar daina siyan mamu da labarai ko shi ne don amma na gode ne ni ba kwarai ko akwai wadata kwarai ko to to yarinya to to ayyaraye ayyaraye ayyaraye jamila masoyata